أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعد أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إننا يعطيك بابي كراتني بابي للتا في كوي نونو غامي أقائد الشيعة الاثنى عشرية سؤال وجواب na mawaci ko a sheik abdurrahman bin sada shasirin kayayi nan kayi bata idan bayani yan egagin tani ci luwa ne egagin tani ci ya e ji bayani a yi tiyan mawaci ko cikon e shi a jika kakaye na ji gaggan ita e mutunci gin kur'anu kelalle akida shi a jingai gaga ele ga kur'anu gumiya e ji fibo na ja kube fiyu da asali kur'anu ba eji madabo wani ji udan asalin kurana ma wuce ba uji kemnu demin asalin kurana na lugwa na ba ta da mini bayanin ne ya bebe yi nan da yi ga hankalitu ba na yi kaɗe bayani nan yi ba ne ba karatu yamman na wai ga gaga wa mini hun mini ta ci yamman ya shiya na jiki mutunci ƙura'ani na shekhu muhammadu norman mulakab mufid man yana ya laka bi ga almufid no ga mai muhammadu nomano in kada mini littafi ubo no yi sunna awailul makalat e takada wato shi ba da gutsayi ne ugwa ke man ya shi a jibata bi sun hagu ya te ga kafircin na kelele kuran littafi wani wato e shi dabo na ji da hansali ba na eh ji madabo na ji fi hansali huku ci a hunda mini yan da da wayi bona nan to ga manya ga yi ga wata al imamatu wata al imamiyatu shi ya imamiya shi na ji ga ji ma imani gani bai imamu go gube na miso misaku ala an na imata dalal je kwa bai da shi ya gishi na ga miso ke lalle da shi ya gishi ali ba fi kasirin min ta'lifil qur'an e ba doku doku ya kukuna ku qur'ani ya kanan zai kpabe iza ciwuci jinye don e jin fi sahaba sahaba wacce kwaji kisa na bakar sai na umar sai na usman jina a gayyayi ga ganye da cinye gijo wadannan ya hugwaye bugu kenan da shi a jinne hugwayen wato ire kafirci na shi ya yi gina ta tubo na gama mala ce yi sahaba wacce kwanan jigin ita shi jin yi gin so a ga ezekiya ne na jima na saba wacce kwanan ji halle ba e ba doku doku ya kukuna kukura ne ya kana wa adalu fi yi mi an mujibi tanzi a fanke na cikin kurani mulaji dole na bi ma na fake na yi daidai kurani na cinan wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam afake suna na sallallahu alaihi wasallam lugwa jishiya je gaga wa jama'atul mu'tazilatu wal khawarij wal zaidiyatu al murji'a alaliman mu'tazila je to khawarij je to zaidiya je to murji'a je wa ashabul hadith to manya hadisi je ba ta misagun ala khilafil imamiyya fi jami'i ma adadnawo ni so agun ti chelle bayan na manyan shi a yi imamiya na je ga eh, eh bayan na jijiye pata na eh, na jijiye ke shi a imamiya je gaga eh qur'ani gungwa gumi fi gwayi bwa ina eh, waya mini qur'ani na gagafiyan qur'ani ina jima ku biyu na nke dokwa ya ta yamici ku biyu na dan tsale qur'ani ba na amma ci jagba ba ta ga sakwa na ji na shi a jiganan kungiya na jike musulunci na agagadun shinna baki ban ga kungiya jawo mini musulunci amma shi ya na jiji musulunci aji musulmi na sukun a yi ga sakwado shinna jigawo ita mutunci ya kur'an to ya ci bayani wuce gama ya gaga waftara fi kitabil irshad ala abi jafar a ci gabe littafi ne ga al-irshadi nan eh takada kwakwabi ce tushita da gutsi Allah azuga mana tabu Jafar mana nirmi ne man ko imamu na shi ya je ga ga imamu aji ne ti ga mana wannan annahu kala ga Abu Jafar ga idza qama qa'imu ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abe ki zana nake mini zana na sallallahu alaihi wasallam wa nabi mana imamu ma diga wai jinfi na wannan imamu ma diga da tiya daraba fasatita liman yu'allimu an-nas al-Qur'an ala ma anzala Allah azza wa jal aga imamu madin gadan du majita jiji ya zane da wu Qur'ani etikem na su ko ciwji na wannan aha fa sabu ma yakunu alayya min hizbi al-yawm لأنه يخالف فيه التعليم أبقوا دمين ينزو يعوين الننا فأصحاب ما يكون علي li hafazatil yau inda mine na zo sare yi nan ne ya nan e ba yin zane zai ta kurani fiti wani da an na wuyi kalibu fi talifa yi bada kurani na dagwa yi bada na ma ce le ba biyi yan ku ya kana ya bakin nukun a ya kana kima nan nan man ya jini fi gan abu jafar ga guga ga nan. zai a wato lokacin imam madi ga bibbin yi na ma bita eh, da duma ya zane ja wu qur'ani etike na chuno ne wu ga ga sabani qur'ani na da bayyana imam abu jafar ga ga uji etike na chuno buda uji etike na chuno ga qur'ani ta e ga nake mun ga tin da shi shi jono na ga ga to nabo ga zuta abu jafar al-imam abu jafar wa ga ga doshin nan wa min ma tabrisi daga e na ma je ba abu jafar da no ga chule da min ale sha da ke nadi gare ba so zo na wa le gba ba go bugo ji gaba na su ta shi aja min abu be manya ne ga tabrisi nan sabu litijaj ga kalita ne ga litijaj nan mujalla da ya mafari ya takada shi tuce tu arata e da lo shi tuce tu da uga ga dojin naci ne uga ga gan kurani gumiyanin a cika wasu lukafi mujallar da ya baci ce ya takada ko ta ceto ga wabe gunici mutum da bi bayanin naci man ce ga gawa mini mini man shiya na ji ga ga kurani na dagwaye ba na ji kurani kirkiya nan a cikin mutunci kurani na ne matulali da zahiri dabo uga mini littafi wani mai sunu ga nurul barahim ko kuma anisul wahid fi shari tauhid mujallar da ya mafari ya takada ko ba bishi cetu ya shi da gutsuwaye uga rawa ashabuna wa mashaikhuna fi kutubil wusul min al-hadith wa ghayriha jama'a ji jama'a ji agurwa bai da littafi na ji bokota hadisi ne ilimi hadisi na tunda cuji agwadisi dai akbaran kasiran balagat hadda wato. hadisi wuce doku tuku ba na waje cewa ga hadisi mutawatira na zakama na ja gumi ti gaba na ba na gobe da gwaza kama da gwaza kama na na mu ga cila hadisi na ga mutawatir na ga go kaga ta kan hadisi yau kwata na kelele an kan kad arada lahu tahrif e bajalu qur'ani wa kathiru minan nuksan tutwake za doku doku ya tutwake za gada qur'ani o ba da ziyada bibiyan da cinji da asali ba na gada qur'ani bale ba tan ne je uwa gaga azu gaba na zuta shi ya ja shi ya le darja qur'ani ya bana man yaji aka qur'ani ne da gwai bana uji qur'ani kirkiya wa minu minu man yaji gaga da zuci na bil asna al amili da gobe wato gaga da jin na wakati littafin mai ga mir'atul anwar na le ba da mu ga ilam tewo an alhaqqa alladhi la mahisa anu gaskiya na ya fami da yana eh ya hasab al akhbar al mutawatirat al atiyati igajil wara ganin da hadisi ne ji mutawatir jina za kama da ba za kama da ba za kama ga gobe wani na ji mawa ladi sun ci don gbani nan wa gairi a tun da cuji nan waji tabbata ki an na hazal qur'an allazi fi aidina qur'ani nan da gwai bodana kad waka fi ibada rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'u min at-taghyirat eh gbaji wa gada qur'ani qur'ani haji gbaji sarai wa qatal ladina jama'u ba'dahu kathira min al-kalimat da ji kuye kana majalisi na abubakar bai sai na usman sai umar sai na usman ji a askata ani lakiya bo ladan awwace a ladan eh ba da ce zuku kusa da sallamu awwace a ladan kasira min alkalimati doku doku ya kalmar da jifi qur'ani ya asali wani alin doku qur'ani ya kanu ku ce wal ayati to ayatu da jifi qur'ani ya asali wani alin doku ya kadana ayatu ku ce وإن القرآن المحفوظ أما ذكر الموافق لما أنزل الله تعالى ما جمعه علي وعفظه إلى أن وصل إلى ابن الحسن قرآن نتوي تساتنا وقا ينيديد بين سوكو جينا وقا ما ينيديد سيدنا علي وكيو يكنا وكيو تسانا هر ودعالو غوي جوني الإمام حسن da ya gyaru sallallahu alaihi wasallam ya wa aka za yi ilal kayin ƙuranu wuce a sai idan da ta ci ya lube ci zo har bi imamu badi na bin na kine wa wal yau ma inda hu salawatu lahi alaihi ƙurani wa an yi wuce da ba imamu imamu madi wuce wa gani to tuli ti tabbata yi iga cile na shi ya ga yi babu na ga yi gaga ƙurani na dagwaye ba na ki wanja wangi madagwayen ya gyanu sallallahu alaihi wasallam ya e juza da shi arun da malu ga imamu mati ani ga beti an ga luti yayi to ya gane ga ma kan tino ga ga ga sai na ali be yalifa eh lokacin u yalifa na kila usila qur'ani wangi tulayo utun so eh bata ne ngwa ga gamanayo gamanayo qur'ani be ci da ba kai wangi be ci da bai wangi aya na dadda gwai bano gai qur'ani na su ko ciya nabi muhammadu na dolo masungwawa dolo malibiwa dolo kibowa man ce ga ga wafi akhir karni salisa ashar mine zo bayan karni ya bima ne ya shi ci yan gobe ku tace wakatil fadihatul kubra li shi'a zuya sun wace konga ci da ci a shi'a ne kima ji faro haitu allafa shaykhu shi'a hussein al-Nuri a tabrisi man wacce ko mini manyan shi ya je wadai ga hussein nuri a tabrisi na da kalitafi littafi in ka littafi allafa mu'allafa dakhma littafi nan wacce sarena fi jami tikadi shuyukh shi'ati ala hadha al kufr etiye kemina man wacce ko shi ya je tagan na bankure babu kelele qur'anin dunya a cikin mutunci a cikin kurani mutunci na wasu na littafi hutu sunna ya faslul kitab fi tarifi kitab rabbil arba ke ega kiba e, e, e, da nan bi baye ga tina a tafi ma nan gagan na bati ke e ba shi dan burko da mini kurani na tsoci ya lita nan ga ito ya lita ya fato na ni ne ya wakalar hadith mini ya ganin da sakwawanci man tara wani shiga nan ni mi gare man ga juya ya shiga habisa ba ga mai gito kuma da mini mukaddama littafi wani ga haza kitabun latif litafi na wangi yo eh wa sifrun sharif takadu yo ne da darja na eh amiltu fi ilbati tariful qur'an mi kaya ba tabbata tabbata la ya qur'ani na wa fadai alil jawri wal udwan be tula da zuye e zuye ji na zabi na kutici ji eh za bitu ji a suna a yi wani ga zabi na kuji za zagi bitu sai na bakar na umar sana usman e ji kur'ani ya kaci yi ice bi dai ji amfani da har yi ina ne umar shi bana a kan wani gito ko gaga bi na kutici ji za bitu jo aha wa asmaitu ga mutan sunna la ta fi mu daga fasul kitab في تاريخ كتاب رب الأرباب وجعلت له ثلث مقدمات مجوية بيانية شبا كا كا كاي eh wa guta wa babeli da babu gube wa wadatu fi min badayil hikima wula da min ya littafi wani ajiya ji yi na ji ya yi kima ji mata karo da yi kula aini na yi yadda wa gali wa ga mafi ga yi shawa na wa arju mimman yantaziru rahmatahu eh almusiuna an yanfa'ani bihi fi yawmin la yanfa malu la yanfa malu wala banun wai ji fata ya zando na ga tuye guso ko yana titogan wuye nutu da dijinan eh an yanfa'ani bihi wujin amfani da littafin ne eh yau fi yawmin da min ba ko yanfa la yanfa malu wala banun dukiya ji amfana e gina ji mumuna ji amfana aha bata bayani na man lula bai daga fasul ta fi tarifi kitab rabbil arbab e eh, ta kada yi mafari ga buga ga da dabni mukaddama bu man ga tafi a al bu aran wa shinaran ala shiya abadad da littafin na waje aibu wa ciko wanzu su shiya shiya ji bata ba na zaman gaci mai lotuna mai ya ji nufi gaga nga shi ya na yi shi zuwa ya sa ga kayan na beji eh? ba na ga kayan littafi tufa ta yi ti mutunci gen kurani wani uje ga kurani kawai ya gada littafi ba uji mutunci gen kurani kawai ya gada littafi ba amma mun tabrisi na Husaini Nuri a tabrisi na ga zama fari na littafi shi daga cabubu da zabu mutunci kurani uje wani aha so ate kem na wa idiji e shi ya na ya daji da ya ga ito shana na shi na nga ya daji mfe na daraja e ya qur'ani yana ebo na e u gabe daraja qur'ani ya ni wele ci we qur'ani ya wele ga qur'ani na wule ya na ji sai na usmani a tsadon da shi yayi na etiye na bayan bana wele eli we ga so ko cin ciji daga sama ba a so wuce da nan idabe zo bayan eje gaggen tuwalici sai e gaggen buwaci kafile gaggen buwaci na yawa ila aske bayani libyan ya tiya katun da ci ne ba sojo ka sai tiye ne ce wani ba karatu ya hadisi na labin kule ni labin da minu sulkatiyo da ga eh nga ga ye jiguri wa dittu wallahi anni iftadaitu khaslatayn fi shi'a lana bi ba'd la misaidi gamu ye jiguri guri ga gan wula su sada bojin na da da shi'a ji na wula sa nga tabati da bojin ba wancan gangwa man <coughs> bi ba'd la misaidi kan wayi ga ndo ciye na ka kpace wi ndo ciye gwaci gbe wi nga sana kan wana ba ta sana ka wuce sa boji guba na dulu da su su da taci shi ya jo so we la darja boji guba na boji guba no tena annazak da ke latul kitmani lokacin ne ba dinsu na ngwanyi la yake bayani bai amma so ko gofa kanga bayani ne ya labe yake ke yi annazak kuna wai gagu da ke latul kitmani wannan idan shari'a usul kafi ya mazandarani ya almazandarani mun gaba yi bayani yau mun ga ga ga yanayi a nazak na nazak alula daga naziko ga kasaniya wa daraba manu ifasha ezulu ci hankali bo lo tun ya hankali obo eh wo lo tuna wa da hankali wa ya wa ma da jijin na mugayye na eh, zaka aha sun wani da bai samiya ya wa ganna zika yanzu ku kyau ga samiya ya smauna a mai da raba ya dribo a ganna zaka yanzu ku so kin wani jinfiyo boji mini boji sakwa na dade shi ya je nan ga gaga ezajayo na ke bubbuna ke kwa da bubu kenan ezajayo na ji wato èdìé ẹ̀bàtàn ààbò èṣìtò e kángágán e mọ́ ẹ̀ẹ́pà ẹ̀ agábẹ́ ìtúlẹ̀ jìnnà gálà ìtúlẹ̀ gàgán màánú yìí gbogbo nga bojin ya bugu kenan da da shi yaji na da eh, ya bayani na da bi ji sirri ji na bi ma'ana kaga kaga la bayani na ci ta a so mgbaya na gaya kirki na ke su dio musulunci a gaske yiwu endo elula ta fito elula ta filio eh kala Allah tabaraka wa ta'ala ga idan min suratul yusuf kul hadi sabili adu ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani eh endo da musulunci basira ya ga basira ya elula ta filio bana wa kale so ya fe de so so nga alimam alibin husaini gaboji guba na da da shi yaji na gbubuce gani da su sai bayani ya dini boji guba na je yawon shawa tuko ba nan musajin sa boji guba na je wani aluba boji guba na je an garshi yaji kwa kan wani na bayan da ci ni na kakpace mu bai bayan e bayan e gwaci e ba mu bana ala na kawuce ba kan ga gabe rayin wuyi gan ala kafa wuce ba mu ba mu gana gagan boji guba na ga shi ya so a sa shi ya ga da ke bubu ji ga mamaki aha to da dai toge gani na jiya da ba libno sai ni na gama na zo wa ga ga da shi na ga jama'a ji wa jiya wa jama'a shi ya ji minu eh shi ga sa boji sokwan ne da da na ji na kowa yana jin rai gina da ya gwaci gbanwuyin musaji daga e na biye na ka zane ji za darja ga na ga ga wuce tabalin ka na zane za ya gya na sallallahu na so wuce da wani ti bayani ne ba ganin da annazak da killatul kitmani na gbagbayen e susu yin kan bi ma na ala bayani bi ci tafiliyo amma a lau tafiliyo za a gano ci so baki bo bana ce ga gamanu yo wani gara ta so son na ga lada ya ga be goci man ga na amalu minkum gafara Allah lakum daga ginna ga iye ji fata daga baye boye man wace kuji gafara Allah lakum sa kuji gafaru yaye iye ji fata daga baye bo talqisa mutakadi shiwi khishia ye la kokoro ge le da energy shiya mawaci kun shiya ji ta kwankwarfe babu na haula wujudi tahrif wa nafs wa ziyadatu fil qur'an al karim etinya a gaga gbaje fi min qur'an da tutake bayani fi qur'an da bibiya ya na ci min qur'an man ga to yete jo ya ganna wale gaga gaggiye guwacin na to ya to ani cinai dilana to ya to ci. aji alaka bi da jisar bane ba ta ga ni ga ga aha e ga je to ta ci na man kai yi na we ji bayani je ti ba na asaliya a ji qur'ani mutunci fetiyana wuce guje da ba sulaimu ga da ba sulaimu littafi ya mafare shi yaji ga bebe ba wuce yau e ga je to ni ci la bayani <coughs> la bayani la ye tike mina uziru ci kati sulaimu ba mawaci ko cikon shi a ji ɓata a shiga a sai dede masiba wuce sai goga wuce kake lalle kurani gumiya eh? a sai gimu kurani mutuncin to na mai yake wa gama la ya bu bana nan nawun ya bayani da cikin ke yi dogo ya keke mina ali da zada ya mai shi ya ji ya bayan mutunci na ji kurani na wani gama ya ga kala al-mufid manya ne ga al-mufid na min littafi wa wailil makalat eh takada shini no shini beni eh alqawli fi talif alquran wa ma dhukira wa ma dhakara qawm min ziyada fihi wan nuqsan banu ji bayani ke ke na ku qur'ani ku ye kana da bayani ya ke na la ya no ci biu min qur'ani mu da asali ba na be ne ci da ta ke min ayan qur'ani jo mu fi asala mu ku ce ana wa ga ga akul innal akhbara kad ja'at mustafidatan hadisi jibe da jima abdo kusarai an ayi matil huda daga bayar da ciya jo ne ji zaba wuna da ali muhammadi da ji ya gyara sallallahu alisallam wasallam jina duk tilafin kur'an. ke ce da bada kuran wa ma da sau ba da zalimi biyan ga bi na kuti ci na ci saye fi mini kur'an wana ji wai ga na kuti ci da wana sai na bakar sai na usman sai na umar ji min alhafi a tayi ci fiya wanda usana tayi ci taki mini kur'an wana ba wakala aida mini manyajo ke la bayani danyi de mini almanzar sabik bi ma'ana a wayar makalat ya almufido be muke bebe bayanin ga wattafaqat limamiya misu shiyaji da jiga a da alimma zuciyaji da gogu bayanan misu agu ala anna aimati dalal ala anna aimata dalal kelele ezaciye gije ma'ana sahaba wanci kwaji kana fuji kafiri min talib yan nan ba ba soji ba ni a le baya ba ku kuna ku qur'ani ya kana wa adalu fi amuji bi tanzil a fake yana dole bayan cikin qur'ani da ta ci bona wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam a fake suna nan sallallahu alaihi wasallam lugwa wa ajmatul mu'tazila alal mu'tazila to awarij to zaidiya to murjiya to ashabul hadisi fata a tace cile bayan imami ya gana ibakpa ta yana jijiye da na wagaci eh, littafin wuce da ne gaga a wani makala ci na banu ji bayanai ci alkawar firar da ta walbada wata alifin kur'ani na gube ta galle yau manya ne ga al'amili na wuke gabe ba ta la ne takara na jibin yi da na adalci na wo yoyo jiya a tace ne shi tukwana goyo jiya ci tace ga gaga wani tafi ci tofu lami otu rai almajiri na ba na ji ma ga shi a ji gaga sakwanai da nan wani tafi wuce yau otu ga lalle yanzu ga minatu ta ke minu yi na ga gada wani na waga ga waza wa ne ya na waga wayi na goye sana wuga ba su koya jote muku ba nu ba na bo ba bo to ga a ci ga ga ga ga su ga minatu ta ya go lokaci gani da kamin da waga gaga ga shi a ji e ji su ko mutunci eh, eh ga ga dide yiri ka zai a ga ah, mana zo ga mana zo da aka to ija ke fi fido yi taka da wanci fi gwaye bo mini yebo soko aga gomi ya laba no bana wa mai ya jiga maga to a to maga jula ce gbo ka gbolo we ga wanci da aja ya aja da yayi ga so gala yi ga waga ga da ta ta bo mu eh da na ga da ta can bo wani kara kara yin to yi ga sakwanne da so da yayi ga wo man ce ga ga wayin di fi wudu yi sihata azal kaul ugan manya ne ga al'amili nan min littafi wani wani kawai ga gamar afila ni ware nan ai e takara shi ne guni ugan wude ene e tiye ya wujja na, ya e ci gannan uga yi gaba da ta tabbil akhbar bai ci nan wula mai tuwa di su ne jibi ɓata na wuci ba ɓazo nan wata fawusul asar wuci jin bincike hadisi wuci zana بيف يمكن له حكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع waye jinan ga hukunci ga hukunci ba ga lalle wa fe ne dole ba shi wani na wa takwan corona wa na wani akbar mafasidi eh madami ne na gbata ya ba nana eh ajina ga yi gasbul khilafa sai na bakar sai na umar sai na usman ji jalifa shiga sai na alina a tún àlífà tún gòfin sí náà ní kásán sí náà wakala shekun ya yi tilmizu karkaki manya ne ga haya na ji makanta ya manya ne ga karkaki nan muka da littafi bane mai kala imama nan fitani tasa ala salis etiyan su ka yi tuwani cinan wujaji sai na usman nan ga ibnu ga salis da tacin ba da kalamin bai cin wula ga bai yi nan ما لفظه لفظ يجا وانشو غاية جاكا ما اجماع آل الكبلة من الخاص والعام ميسوس مسلمي جي باتاكو اقا ما يقولون بآل الكبلة زاتتاجي تزابيناجي لما انا تتلقاجي إن هذا القرآن الذي في أيدي الناس ليس هو القرآن كله ليس هو القرآن كله وأنه كذاب من القرآن ما ليس في أيدي الناس ke kurani na dagwada an gijo ina na unji kurani mu gucare eh kuma eh doku doku yin kurani wa mudan bo da ba kurani na de gwada jo ina na na za ba bil qur'an ma laysa fi aidin eh, na ina da gwada jo ina na na kurani ya asali aya idan guru ko mini kurani ya asali mudda gwaya mudda kurani na da gwada jo ina na na manya ne gaga adnan albarani na وبدأ ببيان كم نود فصل وزمني مشارك الشموس الدورية في أحكبتهم في أحكية مذاب الأخبارية إيتا كذا شسون تيتوش إيشي بيبوتو عيني وين غاي <coughs> إلى غير ذلك من الأخبار التي لا نوصي كثرة لا نوصي كثرة hadisi yi dabo labarin yi dabo don gurkuna ya bana yi daukan jiwai boko dawa wata jawaza ta haddar tawatir ago iyakayin tawatir ga bi mana haja hadisi na tawatir za ka mu gwabi da ba za ka mu ji da ba za ka mu ji wala fi nakli ya kasiru fa'ida ka magagan al'adu su ce wasu da yi bana zo ku tuna amfanin kirkin nan ci dabwa ba da shiyoyin kawul bi tare bai cin nan wa gashe ba da nuwa ke wa gagan kurani dai wade baji eh wata giri bainal farikai ne eh wuje ba tsakani da maguba wa kaunu min al-musallamat wa da mini yana jiran doya ya daji bai inda sahaba ya ba sahaba ji wata bi yana tazani la mitana bal kayya wa ijma'ul furqat al-muhakka muhikka musuke musu guke da boye bayan da jama'a na ji ta ti gaskiya wani wa kauni min daruriyati mazhabi ma fa da mini yana yi dole a ta kwankure ba mu zabe zani ta kun gaskiyar ngai ga wa haka mu ala kiri daruri da annahu kafin. a hukunci ba gazan don da gaggo mi ya ci ganno na ke kurani jin kurani jin mi guca wace gbomi wace ga kurani mi guci wona da wace kafiru kala shayun shi shibra shib zawari manya ne ga shib zawari na waya ga fawa kafiru li inkarihi ma sabata bi darurati din da na ga qur'ana na, da wata kafiru bana waya gomi be yana aji tabbata ya tiya addini ga ga qur'ani gumiana to daga dide wakala aidan wai ke gonga wa kafiru li inkarihi daruri shari da na ji kafir ya bona wani gomi gani da yanayi tilya je da ya ba shari'a wani ga bai ga kurani fa tukun yo gumya so mai shi ya je lezen don doge ga kai qur'ani yin kuci wani eliye ne ga kafin yo abu kibo ele ga dolu yo na wake waga ga qur'ani gumiya tukun yo na ai e ya nyiye bona wanda du ta kan kurga yin e do nyiye ba gunguru yo kemi da ba su kona ci da bai e bari bai na na eliye ne ga kafin yo eh wakati ule zi kafiro shi ai kafiro amma yabo o ga gawon kafiro wa kafiro ce tawe kan majalisi majlisi ya ke gabe min littafi ubo nga mai hayatul kulubiyo mujalladin ba cice ta kada ko ba cice ya tushi ba beni nga walakin ashabu sallallahu alaihi wasallam amilu amala qaumi musa nga jama'a na sallallahu alaihi wasallam sahaba na sallallahu alaihi wasallam allo tire tun jama'a nabi musa yi lona fatabahu isla hadhihi ummati wa samiriya ami tunan ko gigiya al'umman nan amma mi tun musa samiriya al'umman nan zai ji nufi nan ko gugi da musa samiriya a ni a babakar umma, umar bi ma'ana sahaba na sallallahu alaihi wasallam da ami tusa na bakar na alaƙa gai nan ko gigiya al'umman nan amma mi tu musa samiriya al'umman nan gai sai na umaru fa ghasaba almunafiquna khilafatahu khilafata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la munafiki ji eh adagara ya alifanci ya su su sallallahu alaihi wasallam agara wuce da min khalifati daga bazanin gwayu da alifan gai sai na aliyo wa tajawazu ila khalifatillah a tagitu da ba alifayin su ko duma na agitu da ba sai na aliyo أي الكتاب الذي أنزله فحرفوا وغيروا وعملوا به ما أرادوا أي بمعنى أجتوا يتلتا في نسوكوتي دينا وجبا allotu bai kurani ya ce na ji ba in son zuciya ga ajiya na ba ta bayani na ji ta koyo na shi mai shi ya yi giye ti mutunci yin kurani na wakala aidan mine na ke bebe na wale gana sai gaba da na wakati da ar lanwar ne ay mujalladin ya rudi e takada kwako tu rudi wa liyebo babu na ji a e tin ayatu tatyir wani a ga sayati akhbaru mustafida bayani ya ji ja bebe na ji dokuna da annahu sakata min alquran ayatun kafira ki aya na ji dokuna ciya min alquran hudda bawana وقال الآملي آملي كي لا بياني بين كم نبدأ من من آتل أنوار ونا وقال قد ورد قد وردت في زيارات عديدة كزيارة الغدير وغيرها مبيدة من زيارة نجدوكنا كزيارة غدير أنا غدير بمعنى nun wanda ci ba na ga kiyaye ga ba abu ga annabi ji bayani ya sahaba ji ga gan sai na liga goyu ya ni foyo den da chuji eh wa fi wa fi dawat al kathira de iri aduwa dan gurko na shiyaje jina aha ka du'ai sanamai quraishi ke aduwa na jinyan a kuti ku bayan quraishi ci jina ga iri wanda chuji ibaratun sariya e ga jibe da ba shi ya wani ji gbangba na fi tarif alqur'ani ke qur'ani an shabana wa tagayiri ba da nabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara aida wa 20 riwaya fi ithbati mu'taqadi fi tarikh wala riwaya da kaka ya rishi tsayi eti tabbata ladin akidu ga qur'ani an shabana qur'ani ki da gwaiba wa ga cin ratul anwar ne faligalle e eh, ta kada shi ta dugu to abai wa tabri sai anil akhbar fi tarif al qur'an karim tabri suke na bayani bai wa gaci yan mutole da mun fasal khitab eh da e baba da waje su ka qur'ani nan ga waya kasiratu jidda ruwana jidda ga qur'ani an ba qur'ani tukun yo da gwai bona a ta kusarai hatta kala sayyid ne matulal jazairi fi ba'd mu'allafati kama wuke hannu ar ne ga ne matula da zairi ne wala bayani bai da mini littafi na cin yuka kena gobe daga bubu na ga inna al akhbara dalata ala zalika tazidu ala al fa'ati bayani ne wugwa ga lalle qur'ani nan dan waye bona tuku ya gumbe wuce qur'ani na eh adi hadisi ti ga wuce jo na ga putu e da guba ba di ma gagba ga ba hadisi ka kan ga ba ba so ko zane je ga zane da shi na je e gi mutunci kurane le ga kurane e gba ji fibo e, e ji bibeci dabo ka ta zanna na yi na ta kwankuru na ne darja kurane yana in ga ka ne ga katu ngala kemne ba ka tile <coughs> shi da ba so yele ji bayani kelele kiye ji imani ki akida gaga endo waga le qur'ani wana wuga gugube na imamu aje lobe na to yin imamu aje ga fiye qur'ani yabana compound daraja qur'ani ya wakala aida wanda mine nu ke gabe na mine al'anwar annomaniya ya nemi tulali da zahiri wanda mine nu ga ga dalil hadi ashar dalil ya gobe ni ci da nan fi ba ta tarifi fil qur'an eti tabbata la da ba ta qur'an al akhbar al kathira al mutabara hadisi da duk sarai ajilu radai wace ibuna asari a gbangba ayo ti ku isakti ke mi ti yayi adagwaya min qur'an ona udkhul nuqsan eh ma lo qur'an eh jida ba adimi ni qur'an ona fil mawjudi min qur'an eh bayin dagwai bayin qur'an ona ini dalilu mu gai ziyadatu alama marra mutafarrikan fi dimla dilati sabika bibe tatinai galishi zuwanina eh mutafarrika wace ka ka kayi gagwa ka ka kayi na tatiye dalilin na jishi zuwana wa annahu aqall min tamami ma nazala ijazan ala qalbi sa'id al-ins wal jar qur'ani da da gwai boyina da ana aqallu

kuma ya gbaje wancan ji lokuranin na a yi kaka a gangwa da mini littafi a ji wani ya ya ji lura da yi nan allati alai al-mu'awwal wa ilai al-marji inda la asfal na ma littafi wuce je nga yi na yi ya kenan nga ma ya ke bada tso e ba e bayan e, inda la asfal ya bayan jama'a ya shi ne shi ya na bu jama'atu ma asartu alayya fi hadha al-bab bi auni al-malik wahab ebogo mu ya kuko ye kadan do cin ji mu da su mu da le ne ji din ci kai mi qur'ano na, mu ya ku ka kabe te mu koye su kono wo tu mulki mu ga mai su ne tarano na ni matula da zari mu ke gabe da min littafi bala lanwarun lumaniya eh wai ga yi mu ga inna taslima tawatir anil wahyi ilahi ezubula ya duji ga gan qur'ani da kama gube da ba da kama da ba da kama ya ci waye su ko wa kawai kulli kan na zana bai rula amin wace wala ya dawo ga fatan dun da ya qur'ani malaika jibiru cin yau ya dane zaji be da zuci kem na wani wai jibani ta ya daji da qur'ani na bi matulal ya ga ga ga yufdi ila tari al akhbar al mustafida wa jigwalo ci ce ya hadisi dan gurko bal mutawatira ko kuma kai ya ga wasu hadisi na ji zakamako bai da ba zakamako da gwaka kasarai na adalati ne ya huwa bi sariya e ti gbangba ya hadisi wuce jo alawo ko yi fil qur'an kelele ya gbaje da bil qur'an wani kalaman wa madatan wa iraban e bai ga qur'an ya gbaje shi bo e ba ma da ya ja tuye kan ya ya da harafi gine ba shi bo iba iradi yin qur'ani ya bai fibo bi ma'ana wasali na ja Allah ya no ci da da kalmar da ci na Allah ya wuja ga ba iradi bu ma ana sahabana ridwanullahi alaihi kad adbaku ala sihata ala ali jama'a ji su kuje da biyu aye da ji ga gadi su wuce na ji da bai gbashe na ji na eh hadisi ja wani tazuna wa tasdiku bi a caje da bai na kin mayewa gugu yayo limatu lalin zahiri gayi gagan wola ya da wato diga kurani cici ciwo kemne ni be wani jina ganyen do na daba na cici ciwo malaika jibi malu ya da tsare sallama iri ya da wuce mu ga igwa da ya lada hadisi dan guru ko na de ugwa ga kurani gumi ana igbaji igbaji fi kurani ona so e bogo nwa yi jina ya tupan corona atalik mangalu gwango shedi titangi ya ganna ga su kai ga ya kan lawo jalla jalalu su kai suna cin waza gane ga wa labi na kafaru su ko ga zane ji kafirci ne ga la tasma'u li hazal kur'an e ga shi tuba ya kur'ani nama wal ghawfi e fi e gbogbo aga ba kur'ani ne bo aga ba wo kur'ani ne ba nama la lakun taglibu ne bo yede be dizai zai ta muhammadu a cika kafiri fi ga iri ga wuce ma ga shi aje ga dana shi aje wa ga a bugun a ganuwa yiwo qur'ani ma alaye ga sai na ga igade qur'ani na ebo ma de ba de ga zai beti ibo be kafirci ne be be ne so ko tsana wannan ke ne ke ga ga ga inna nanu na zikra ita so ko ga ci qur'ani be wai na la wala hafizu ita to ga tsawo a so ko na ganna ganna eh amma dai na ci ka bona na sokota ma ló tuli àlìkọ́ọ̀lù náà wọ́n àṣà àlìkọ́ọ̀lù yàrá wuce aluga za ni ci agwa de da fi wa ya labi wa yana ci likebo a yana ci ya babu babu alikawali na na sokoji na dajiyo da manye gayi na dauna manye laya da labe ga gangama na shi ya je zo sokoji ya be wai na wani kitabun aziz kurani ne le da na dana fi wani da zaggana wani wa sai bi daga bayan su na da zaggana ga allahu la yati al-batil min bayni yadayhi gama na biya Qur'ani ya gborobwa wala bi khalfi gama na biya Qur'ani zumubwa tanzilu jijiji wa min hakimi amida bai tuna wi kimana ga Allah hamidi ya tuna wi jidana ezula ya duji ga Qur'ani gumiya ezula ya duji da mutunci ke Qur'ani kamar shi ya ji Qur'ani mutunci dana wa lawo gaji kafirci da aya na jiman ibani dana zendo ga ya na ji takwan korona wa ji ma ni waga qur'ani gumiya ya waga tuza ke ji mutunci qur'ani kyau ne shi ya gina to she ka daga wuce ba za wuce ji ma imani bi aya na na la ciwo qur'ani bi tabbata na be ne mai da be zo bayan a ejiyan guwa guwaci dan wani iga gada eje gaje e, e, gobe ni ci ya yi goke kwani da wani sai gaje gobe ni ci man ga hadal kauli bi tarifin qur'an wa nuqsani fi da shuyukh shiya balaga mablaga tawatir indahum ba e ga na shi'a ne ga eh, ga qur'anin na je ba a ji take bone ba ai kan qur'an mai shiya jo in ba mutu matsayi na gata tawatiri yo da kama gobe daga ba za kama bona waga cule ya bayan na man bayi daga man gina e je na wato na man gina da ya bayanu bayi daga man gina amma man yawa gungun ya gaga wuje wuje barkete ke yin gama lawa ciki kayan da ta kayan ne ga e ganno na e e ga e ganno ke lalle e ba shi ya jo a gaga qur'ani tukun yo a gaga qur'ani ya ya be fi bo na ji dan sale qur'ani ba na e ga wuce ba shi ya jo wutu darajar ya tawaturi uje na wa ga langi langi zeni zeni ga wani a zakama daga ba zakamo daga ba zakamo gala yi baka zakatu man gina ga hadisi na jadeti ga wuce shi a jele ga haditi ga wuce wani ba bi ma'ana shi su shi sai da shi busu sai da guba kala alamatu alamatu kala alamatu abdullahi shibr man wace kwaye shiya ne ga abdullahi shibr na? uga ga innal qur'ana alladhi unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam qur'an na ci a nan sallallahu alaihi wasallam na eh aktsaru mimma fi aidina al-yawm ndokun ga na da gwayi boyin nan nan wa kad wuskita min shay'un kafe ina ku ci min qur'ani ya salona ndokun tsarai kama dallata alayhi al-akhbar al-mutazafira kemina hadisi na je budu jikana awugwana allati kadat an takuna mutawatira na hadisi wuce jahaji kewa ga hadisi na za ka gobe da ba za ka majo da ba za ka majo nan nan wa yi na zu gama nan ami gwe ti gama nan ta ci bwa nan wa kada awda'na zalika fi kitabina ga ga wuce ke da mini littafi na yi gaga maniyatul muhassilin fi haqqiyati tariqatil mujtahidin mini littafi a wuce wale ya ke bayani wuce man ga wulagan la daga masadu da anwaro fi halli muskilatin akhbar na manya ne ga abdullahi ibn muhammad shubbari nkana manga kasu mati bari bayanin da na a zu ya shi yaji bayanin da na zu suku zuma ya shi yaji na ga suka gurwaya bayo ga anna aliyan radiyallahu anhu qala fi ta'ala gase na ali ga e baba na sokoi ga ga fahimta na zafin fi shay farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayrun wa ahsanu tawila da bikin su kuga a bike gabe ce da jilaba bayan da ci ya dino ya jabadatu su ko ya jabadatu a nutsu da sallan a bike ga imani da Allah ya ji da fake ya mai nan a ci na ya dina ga jaga ga mai fassara wa hangi ga farrad ila Allah sai na li ga ibane e ya da su ko na ga al-akhdh bi mukam kitabi ya lagoye su ayayen hukunci da a tudu ma'anin ji bata sha biwa ayayen hukunci aya na tawili do da ba fassara ni kudiyo na yau littafi su kuna ya gwasu wadalika lana kitab Allah fi tikadi radiyallahu anhu mahfuz min at-tarikh wajib banga cilla sai na liga ganna ga da su qur'ani lokacin na ga yace da bana, sai dai banu tuban qur'ani gumbo gaga qur'ani yace sace wo ke gbajin don da lugwa aha wa yafi fi bayan kalbi shuyi shuyukh rawafid margan kuke na gwayen gama na mai shiya ya zuna eh, a ga namir amir al-mumini ali abi talib alladhi wa inda aksari ilahu khalid a ga ali ibn abi talib na ma e ba duku duku ya e mai shiya zai ele ga soku yo ne jalita na ba ta katuni ba abu na ma bikin na la jide yi daga littafin ya asali na shiya na sulaiman kai su kana shigar sokon ga sai na aliyu wani eh? wa inda nabi nabiyun natik e ba sa shi shi yazo na ci ago ga wuji so amma kini giba anabi bujo anabi yo ne gagana eh ne wugwa gaga ku ga tada ga nabi sallallahu alaihi wasallam ta zai rugura biya ga to aso al-imami yejo e boki bo e ga ne ga ji bayani addini ya wa ji fassara qur'ani ya luma ja sai na li bujuji yo sai na li tabiyan rajo so ga tada anabi zauna Ehe. wai da sa'iri imamun masu mai ce ah, na tiago ga ga uti sokwa da na liki sokwa mu maja na biya a menu yina e do shi ci yo masu da ya ci bica da wai jire sa na ke na liki sokwa ya ci bica na to so ci bica man ga bakiya khamsatu awami wa tisata wa tisatu ashhurin khalifatan muta'an zahir zahir al-amri man ga sai na li. wani ya gutsu ji ta ta alifancin ce tu ya ta gutuwa ni jama'a jami tu zahir amri lamari ya hukunci ya shari'a da gugun gaye ya ci musulmi zo wal qur'an yukrahu fil masajid ali wuce na sai na ali ya alifa na e gba qur'ani masallaci yo fi kulli makani da nan dondo wawa ya hummun nas sai na ali ma sai shi zawan zo wal musaifu ma'ahu qur'ani na ma kada da wasu na ni ba mutu fai amfani bai bai ne dai wuce ya gwaru bo ai falawra afi tabdila wani ga sai na lile ba je mini qur'ani bo kama ya kuli shi yuku rafida kem na mai shi yaji e gana akana yukiruhum ala zalik ba sai na lin ga da jaci ga sai agba qur'ani bodi asa lotu biwa ju jara sun ma al-hasan zuma da sina ali be jaje ni na abe wuna a eh, giwa limama Hassan. da ya ga na tsari sallam na to wuto bebe yi na o wa idan ka bi e ba mai shi ya je giba ni mu gibe ba buyo e fajara ala zalika wuto da da ya tire a tiyacho wai ya daji da qur'ani dan da gwaya al'umma musulmi jona fa kaifa sun la ilaha illa huwa na kin wa yi diganciya amma na gicin na ji na shiya na bai gya ma na su kai gya ne mu da gya na alfajira za banza ji na kin bai ji ji ya ya kula ce duk ga nan daga yin na filin safi harfan zaida a gara filin ce ya hadda da mini kurani au na ki sanu ci ya take au mu baddala an ci jaba wala kad kana bi adu man harrafa alquran wa baddala alislam aw kadu alayhi bi kitab ali sham ah, ga kuna imam imam ali ya gu to ya ji al'imam Hussein a gun bai zane gansan Kur'ani gwan ucije musulunci ba ne e kuna sai na ali da ya ji ya ja gunan a wukadu alaihu gwaka gani kita da ali sham ga sham ci nan fira ku kuma yana alladhi ne na ma khalafu firayi ra'au na adeje adeje ba le de sai na ali ba bara da ciwo eh fala kalbu shuyukh rafida da ce game da na shiya jiman shiya je suna tula da wani bi bur'ani da wujje la da hannu na wa ya faki lugwana walhamdulillahi rabbil alami e ji da fata ji tabbata ya soko man ga wa hatta munsifina ulama ulama'il yahud atta ta zani ji adalci na mini man yahudi jona wanda tsara da man ya mishan na zakaru aga kebi kano ga gaga ga ga ga bi annal qur'ana ghairu mu'arraf aga qur'ani fa ba je loare eh mai mi shanje gada na mai wudi je gada na aga qur'ani te ba ja bi ziyadati aw nuqsa eh da ba la bi qur'ani ya salia eh da ba to ke bin qur'ani ya salia ya sali ga da gwai boye da amfani da harbe ne da mai wudi mai mi shanje ga aksa ma yakulu kulu shi shi'a wucace le babe na mai shi a je gana kafiri giki ne gaga qur'ani wangi da gwayi bo qur'ani yije ba e zabe gina ga musulmi ga shi a wani do ga qur'ani gumi a ji qur'ani kirki da gwayi bo eh alladina yadawuna al-islam shi a naji magaya daga ga ga musulmi kyan ga ya gidi ta ya ga musulmi nan alali zubayen addini benin wudda gwaya nan ya kullu alimul faransi ke misali man na yi da manyan mishanji da faransa wani da ga loblo eh, na ga inda alkur'anin waliyo malkitabun rabbani kur'ani yinan nan ga littafi soko alwahidi na yi bugina alazina safi ayu tafiyar yurka na wa taba da yi mutu ya yi baji dabuwa na ken na ci mai asali na buyi har bai yi ne wani kafire gagadana musulmi na ya can kafir ba igbaje da qur'ani ba musulmi ga igbaje ashiu eh ai buja ashiu asa musulmi na jimani da qur'ani ya ga malamu ce ganwo wa yaqulu al-alim al-yahudi muwar manyan yahudi ne ga muwar ne ke ga inda musafa ladhi jama'a usman qur'ani na sayyidina usman ku ya kanan ka tawatar intikanu min yadin eh eh ɗanyin yiwuwa na bayani bai da ba za kamo da ba za kamo da ba ka za kamo ga da da ni eh, yadi ni yadi hatta wasu da ile na e gwa be gwe ga musulmi fe luya do harun shi da tuba yi nan eh di mana keminu da gwa a ti gu da gwa biyu ne wa gu da gwa ara fe ga harun da tuba yi nan na liyana ba na mashiya su kera tupa ta wace gi kurani mutunci tuna na tsohon ga ganwaye yi gyara na wai jalabi har bai yi na ban ga su kwa luga ce gwadawa eh kawo ga da ka tashi ya kurani na kebo na wangin na ga kebo ebo na su kwa lugon wusa gwawa ka tunga a yi sangwayi bai gari na ja gada na kurani gaba ji fawani aha man ga bidu ne ayi tarif egbajen do da ba wujima yahudin ne kan wa karwufi za bi ina yake shadida su kwa kuranin da tsa da tsanani na da ya fi lam ya tara alai ayyu tagayyari yufka har ma igbashin don don dabbonin ce su kurani na bal nasati wa annakun kai ya yake ga wato gaga inna wula mai tara alai ayyu tagayyari alal itlaq igbashin don don to bayano biya kurana fi nasakh allati la hasra la fi nasakh allati la hasra la e ba kopi kofi yin na dai wa ba na bi mama kopi kofi yin qur'ani na dan ji da wani wa ya ba patu manya ya da kirbi da jina eh misali ba mi saudi je qur'ani masar je qur'ani eh ke larba ji ka kai je qur'ani ta ta sudan mai je qur'ani kopi kofi qur'ani da ka ka ka iri iri don da ma ba ta na fi bana un ko da arafi miya eh والمتداولة والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة قرآن دي نيانا دي كوبي يلي كاكاينا eh muga madan kwa musulmi jo ki musulmi jo pato bi mana bugu ye dini fo ne de bugu yi ka ka kaina ina mafi bona pato keru ko da arefiniya pato ki musulmi ja falam yujad illa qur'an wahid mai wujin ne gayi muga qur'ani nike ta jori eh li jami'i firakli islamiyya kungiyar musulmi ba ta qur'ani nike te lotu biyo eh almutanaziya to ne da so be je sun wona qur'ani ne lotu bi ba to wa da istimal min jima'i da na ngai bi enemi eh, so agun a ce lotu ti ubo be ne wona li nafsi nasl maqbul min jam'i hatta al-yawm e eh, ba nan sina gobe daga babu ba ta na qur'ani ne te lotu bi har be yin ne yu'addu akbaru hujjatin wa dalilin na magai hujja nan wacce gana ala sai ati nasil munazzal al mawjud ma'ana da yawa ga ina da gwai boyi nan nan ya qur'ani nan ga yana su ko ciji nan wallazi yarju ila al khalifati al makrub ga mai na e ba salo khalifati na usman al makrub na lo ya gbayi ati ati girayi nan ga yana ku ya kana ga mai sai na usman yau bayani yana mai yahudi na yi ganin wagaci madakhal ila alquran alkarim ne ya doktor muhammad abdullahi daraz wa ne bayani ne ji to abde ke yahudi to mishaji aga ya daji da qur'ani muna ke gaga littafi sokuyo ne bajelwano shi ya ci da giki ne ga littafi na littafi n ga sai na usman ji kawo a ci koyo na ji babu ba na fibo eh na ji ba ci wace yau ekoki cha lai cha biga ya je da gani bi shi an naji yo eh la na gwa gwa be fi so kwena nga mai fi na so ko ciji bo ba wi na aga yi gabe qur'ani ke musulmi ja de ba wuje na. daga nan shi ya ji aga yi wabe qur'ani ne to Allah ya gbaje ndo da qur'ani na wana nga mala en jawa ga saya fi qur'ani Allah bi qur'ani Allah ya ke mini qur'ani na takada so ne ja kana gaba wuce fiyo kuce ya labi kurani ya sali su kwayin mutuwa su koma bi tutuwar da fuki ya mai alhamdulillahi rabbil alamin ga ba su koya da ke tiye ga gobe gubaci